Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin muhawarar Studio Kalangu mai lakanin ilin mata. Ilin mata shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'i da suka shahi rayuwar ɗiya mata wanda suka hada da kiwon lahiya, ilimi da horo da tarbiyya da kiwon lahiyar yara, tattalin arziki da zamantakewa da kuma siyasa. A takaice dukkan al'amura da suka shahi rayuwar ɗiya mata da ma al'umma da baki daya. Yau muna a gidan radiyo niya da ake kunne inda za samu tattaunawa kan batun da ya shahi wato kasuwanci na iya mata. Mata da kasuwanci wani kalubale ne ke tattare da kasuwancin ɗiya mata a birnin shi shine maudu'in da zamu tattauna da shi a cikin shirin na filin mata na maraicen yau. Kamar yadda bincike ya nuna masana sun fassara kasuwancin na ɗiya mata tamkar wata hanya ce da mace ɗaya ko kuma gungun mata ke bi su girka wata sana'a ko kamfani a takaice dai wata hanyar shige da fice na kuɗaɗe don bunƙasa hanyoyin tattalin arziki inda jama'a da dama ke kawo tasu gudunmawa don tafiyar da ayyukan na kasuwanci don samun riba sai dai matan da suka rungumi al'amuran na kasuwanci na cin karo da matsaloli da dama dalilin da ya yasa kenan kasuwancin wasu matan ke tafiyar hawainiya yayin da wasu matan ma ke yin baris cewa wato suna barin shi kwata-kwata wani dalilai ne suke sa mata na kunni shiga a cikin kasuwanci ina ne matan kunni ke samun jarun su na suma kasuwanci wani irin matsaloli ne suke gani ya ne suke yi domin shawo kan wannan matsalolin to domin samun amsoshin wannan tambayoyin da wanda za su biyo baya a cikin shirin na filin mata na yau ya samu ka gayyato muku da mace wadda take gudanar da harkar siyar da siyarwa cewa da mace 'yar kasuwa a nan kunne malama safiya umaru muna tare da wakili na cibiyar da ke kula da kasuwanci malam zakari albakare a tare da mu akwai shugabar kungiyar agaji cewa da uwar gidan ali hajiya abarta rufa'i baki mun gode da karbi goron gaita na shirin filin mata na studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabe madalla musoma mahawar da ku wato malam zakari albakari wakilin cibiyar da ke kula da kasuwanci a nan kwanne shin wani irin kallo ne kuke ma al'amarin kasuwanci na ɗiya mata a kwanne assalamu alaikum wa alaikum assalam kasuwanci muna kallon kwarai muke mishi muna diyon shi da ido mai kyau saboda ke san abin da zan ci gaba ne muna musu goyon baya muna musu wata kuma su masu tashi tsaye su bunƙasa kamar maza shi dai muke masu wata na alheri kamar yanzu a bangaren cibiyar taku da ya zama toshen budu kuma ta ce uwa ga dukkan 'yan kasuwa maza ko mata shin wani irin ayyuka ne kuke yi takamaimai domin bunƙasa kasuwancin na mata a nan kunne Assalamu alaikum. Zan magana a matsayina na consular regional, mambar consular regional kuma mambar consular national na Chamber of Commerce. Kesa ita Chamber of Commerce eh, ita ba jali ne ta bada ba ga 'yan kasuwa ba ta raba musu jali. Ba ta kuma raba musu kwangila ba su. Ita Chamber of Commerce horo ne ta kai ma 'yan kasuwa maza da mata. Horo na ta kai musu tana gwada musu yadda za su yi kasuwancinsu sana'o'insu su bunƙasa su ci gaba. Ya gane ko? Eh, ko da mutane da yawa su gano da hakanan ba shambur kuma tana shiga tsakani na da 'yan kasuwa eh, da masu masana'antu tsakaninsu da gwamnati yana neman musu sauki kuma shambur kuma kisan ita ba sandika ba ce akwai sandika yaga yanzu an wani matsayi na yana cikin sandika na commercial akwai sandika na fanni fanni na kasuwanci inda dai aka samu alhidi a samu ajuya a samu kuɗi ita uwa ce kenan akwai abin da yanzu muka iya mu yi da sunan sandika wanda ita shan commerce ba ta ita yi shi tunda ita shan commerce ba sandika ce ba ita horo na ta kai tana sa 'yan kasuwa maza da mata bisa hanya yanzu za su yi su bunƙasa yanda za su yi ba su taka doka ba ko ta gida ko ta waje. Mun sake dawa kan ku zakari. Idan mun koma bangaren naki wato malama Safiya wadda kika kasance ɗaya daga cikin masu gudanar da harkar kasuwa wato a nan kunne. Shin kina iya ki bayyana mana ta ne? kika shiga kasuwanci me ya ra'ayinki shi dai kasuwanci wata rayuwa ce wadda kuma za ka yi ka tallafi kanka kuma ka tallafi wani uwanka da iyalinka to abin da an matsalar kasuwanci yanzu ga mata kamar ka hin mu ga matsalar mm. me ya ja ra'ayin kika shiga cikin kasuwanci abin da ya ja ra'ayina na shiga kasuwanci saboda kasuwanci abu ne mai muhimmanci dan ina ganin lokacin ina zaune ina ganin matan da ke kasuwanci suna tafiyar da rayuwarsu kinin baka kula da wani sai ya dauka ya baka ba sai kai abin ka cikin sauki abin da Allah hore ka gani kana so kai lalurar ka in kana kasuwanci baka kula da wani ya baka ba ko kana tare da miji a hanyar yadda muka kun ka haɗa kai kinin bai kula da fushi wani abu sai ya maka ba kana da abin ka zaka iya dauka kaga kai abin ka kinin baka kula da wani sai ya maka ba abu ne ya burge na ce to ni ma bari in tashi da dan jari na kaɗan ina suwa ina dan kasuwanci na haka har abin dai ka kuri ma bakin ka kuda ce baka damu da wani ya baka ba kana dai wuyan ka da haka da kaɗan kaɗan yan saida saidan ka har ya kai dai ina taya na shirya ina duku kaya. Mhm. Har kenan yanzu wato safiya ban katse miki mm. hanzari ba da me kika fara kasuwanci mhm. abinda na fara da shola ina kitso nake yi to daga kitson nan hannu koma ina sana'a cikin gida ina si da dambu cikin gida yara suna shigowa suna si daga nan kuma hannu koma kuma na shiga tuyan masa daga nan tuyan masa nan kuma dai naga zahin nan bai mini daga nan na sake ina shiga haka ina ta illila in ɗauko kayayyakin mata in saka ina sai da musa cikin gida ana shigo ana si hannun fara kuma daga nan in wuce ha in tai sokoto in ɗauko kuloli tas da tarmus haka in ɗauko su in yi amfani su in tura ni mai can gida a sai sai a turo mini kuɗi haka nake yi da haka nake yi to safiya shin muna iya sanin jalli da mi kika fara hali kika kai a wannan matsayin to gaskiya jari shi dai ne an matsala saboda in baka da kuɗi takaki ga hannunka haka jari akwai matsala sai dai kai ta kulla tamna saboda jarin da na fara da shi daga yasan wayan nan dai na fara dai haka dai kuɗin da na fara shiga najeriya da su jaka talatin arba'in haka nake yi ha hamsin kaɗan kaɗan nake abin ga hannun kai hamsin ina zuwa har sittin dai har tamanin ya kai kuɗin ina zuwa da kaɗan kaɗan kiga ina ɗuko kayaki na ina su da haya kai ɗari kiga da nan dai dularuran da nake so dai ciki nake abuna ban damu da wani siya ban ba to ko kana so kuma ka ɗauko su kaya baka da karhin da zaka ci bari in duku ana so mi ka duku kayaki na kwarai madalla safiya eh. mun sake dawowa kanki idan muka zo a bangaren naku cewa da uwar gidan ali hajiya a barta ta kungiyar mata agaji yau mata su rungumi al'amura na kasuwanci shin ya ne kuke ganin wannan al'amarin hajiya uzu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim zan jaddada miki bisa wadda muka ganin al'amari na kasuwanci na ɗiya mata kasuwanci na ɗiya mata sai in ce miki abu na mu gare mu mai muhimmanci kuma abu na wanda ɗiya mace za ta hidda ma kanta takaici me yasa za ta hidda ma kanta takaici dan yau ko mishi gare ki kina zaune ya yi miki yau ya yi miki gobe kun san mu mata yau muna wani biki yau a ce akwai arme gidanku muna sawa kanmu harkoki iri-iri muna shiga adashi. muna shiga fayandi to kun ga wannan ba ki zama kullum ki ce ma mishinki wana bani wana bani kenan dole sai mu ma muka tashi ɗiya mata sai ki tashi ki nazari ki dibi in kina da ɗan abun nan kaɗan za ki kukullawa za ki kukullawa saboda za ki hidda kanki takaici kina da iyali yara suna lakwal uban suna yi amma ke ma ya kamata ko da sayan wando da wata riga ke ma ki ɗauki mishi to kun ji abin da ya sa muhimmanci mu kasuwanci mu na ɗiya mata abin da muka so ga wannan mata kun ji abin da suka yanzu hajiya sunan kungiyar ku agaji menene ma'ana wannan sunan kungiya ta agaji agaji kungiya ta wadda kenan ka taimako wadda ka taimako tunda ƙungiyar nan ta ta agashi ina ganin babu inda sunanta bai zo ba babu inda bata kai ni ba da sunan ƙungiyar nan ta ɗiya mata ta agashi ta kai ni har ƙasa faranshi sabar saboda wannan suna da ƙungiya nasaru suka shi suka yi mini kira kamar kiran garaki mini suka yi mini tambayoyi me an mahimmanci waga ƙungiya taki waga ƙungiya hajiya a barta da ke sa ma suna agashi mina na kika ni ce to alhamdulillah za ni baku mahimmancin abin da a agashi da mun ka aza kungiyar ga nissa ma taitayi ni ce to ka taho mun gurfima gurfiman kin gar zamai mun ka fara taimako dala goma goma ni ce kuyi da dala goma goma dala goma goma ga da mun ka fara sai ni ce to kun san wani za mu yi kami kun mu gurfiman kun fara ka dala goma goma yanzu dai ga kungiya za mu suna mata agashi ni a agashi dala ga goma goma da muka kawo muna kawo su muna ajiya muna kasu muna ajiya sai da mun ka ga mun yi yan watanni muna zuba waɗannan kuɗi sai da nan ce to ku ɗauko kuɗin ga mu kidanya mu hasa mu gani ko da muka buɗe kwanko mun ka zazzage gaban mata kwanko alhamdulillahi sai ni ce lalliwan ga ƙungiya sai mu ce mata agaji me za mu yi da waɗanga kuɗi za ni rarraba da ta kai jika goma jika goma sha biyar ni ce ku tai wadda ka ƙosai wadda ka masa wadda ka sayo rogo ta sayo ni ce sai mu yi taimako da taimakon nan kina samu kina saman wani abu har kungiyar ga ta bunƙasa mun hari kenan mun ka suna mata agishi kenan mu gare mu ga kungiya ta agishe mu ta da ta taimaka ma iya mata mhm. to yanzu wannan kungiya tun yaushe ne kuka girga ta wagga kungiya ina ganin da na kulla ta yanzu akalla akalla sai in ce miki ta yi shekara goma sha biyar in ba ta ba da ita nika aiki wa ga kungiya ko ina babu inda ban su ba da sunan ga kungiya kuma yanzu kaman mata nawa ke cikin ta kungiya abin da a ciki mace 45 a ciki hajiya mun sake dawowa kanku mallam zakari albakari wanda yake wakilin wato cibiya ta 'yan kasuwa na ƙasa shin a yau idan aka dubi kasuwancin mace a kwanne shin ana iya cewa ta shirya takamaimai macen kwanne don runguma al'amuran kasuwanci suna mata suna kokari kina ga suna kai daga tun daga tun da sai zaki gani bakin gidaje masu toye-toye masu kulle-kulle da sauransu suna yi ke ga ko akwai ci gaba yanzu kuma ga abun da ya hutar ta samu ta lantarki da sauki ko ina akwai kuma kin ga sun kuma haraka firgo suna ka ga yanzu ga na kulle-kullen na abu na sanyi da yadda ya raga sai ke ga duk abubuwa na ci gaba ne suna da kokari mata mm. Mm. to yanzu kaman ku a bangaren ku na shambin da commerce kun so ma ba mu irin ayyukan da kuke yi wato zuwa ga 'yan kasuwa wace ku waye musu kuke yi ku ba su nuna musu hanyoyi inda za su tafi su samu kasuwancin su warware shin ya ne kuke tafiyar da wannan aikin na nuna ma 'yan kasuwa hanyoyin da kuka ci to yanzu muke muskanin mu yanzu 'yan kamata shambar commerce mhm. ta kire mu mhm. wani ko seminar na da dai duk wani darasin da ta bamu mun ka zo muna kira 'yan kasuwa muna ba su muna gaya musu ga abin da aka ce ga zaman da ake ciki ga inda za a akwai wanda muna biya mu ha shagu shagu muna ba su labari ka in nan kuma matsala ce tsakanin su da hukuma da yan po da zamiri kuma muna shiga gaba mu warware musu bakin zare kin ce abin tsakanin su to anan a game da wannan wace irin matsala kuke cin karo da ita eh to matsala ake samu kisan mu kungiya ta to kungiya kuma kisan baka zama cikin kungiya baka da shaida dan kungiya na ya kamata a ce kana cikin kungiya kana da kart da kai dan kungiya na ko ku ci zasunkin da aka biya na kungiya to in baka ciki ka gani sai kai mutum baya cikin wannan sai yazo yanzu ya samu wata matsala ta ko da hukuma sai ya gudu kana ma gida kwancin ka ta daka ka sai ka je ka shiga mai gaba ke gaba ba gaskiya shi ku ya kamata duk wanda yake da shaida shi dan kungiya ne shi ne kamata ka shiga ma gaba gaban duk abin da shahi wannan harka shi fuska muna kungiya na bisa harkar kasuwanci kenan muna musu ne shiga musu gaba mu musu nemo musu kariya zuwa ga abin da shahi kasuwanci wannan abin da gaba mu da su to sai ka samu mutum bai bai cikin hakan ga gudu kuma zuwa wajen ka ke akwai inda ka samu matsala to madalla mun sake dawa kan go wato malam zakari eh safiya idan muka koma a bangaren nake shin kina iya ke bayyana mini kamar yau kin kwashe shekara nawa kina wannan sana'ar to a takaice dai yanzu na kai shekara shidda da na fara wanga kasuwanci don ban shama cikin shama na dai kai shidda yanzu har da ima a ce dai bakwai da na fara wannan kasuwanci to da harin kin ce mini kin soma ne da yin kitso har kika kai kina sana'a toye toye to yanzu wannan sana'ar da kika fara da su kin mai da su hura ne kin bar su koko ya ne to gaskiya kitson da har yanzu dai ban bar shi ba ina yin shi amma ba sauyi ba shi ma don saboda zahi in duka zan mutum na zahi to abin da duke ta duma zahin matsala gare shi abin da ya ba karhi dai haka dai in dai su kaya in saida to kuma yanzu matsalolin gaskiya kuma matsala jari shine abu matsala kana da mai tallafa maka ka gani akwai sauki duka ka kuma zaman gida kama ka kana kasuwanci ka dole ne ka ci ciki ka sha ciki kuma ga ɗaya gare ka kinan ka gani in akwai tallafi ciki baka jin waya amma ko kana son kai kasuwanci in baka da jari gani akwai yanzu a takaice na kai wajen wata biyan mako shida gaskiya ban ga sana'a me ya kawo haka nan la rashin jari gaskiya to yanzu wato malama safiya akwai kungiyoyi na mata 'yan kasuwa wanda suke a cikin wurare daban-daban inda babu su ma akwai wakilansu shin kina da labarin su kin san abin da suke gaskiya ba san dama akwai mata da dama da ke son lasi kasuwanci saboda rashin jari ba su gaskiya kuma ba san su ba to ina hulɗa ki tsakanin ki da sauran mata 'yan kasuwa kuna hulɗa gaskiya muna yi daga nan ma hanya mai doka in suka tuza a ɗaukar kaya haka muna iya taya ma wasu ka tai ka gwada musu kai da ka saba da yanayin shiga kasuwa haka wanda bai sani ba kaga in ya tuba ku kai da ya sani kai ka zuwa kai ka gwada mishi ku sai ku tare kuma ku dawo tare ya ka kawai sai huce wishi da kana da fami can yamma in suka to gani sai ka take gaban su in mai son halin haka kwanoni wasu sai ya da hijabbai bali wurin dinka hijabbai na mata sai ka kai suka gwada musu a dinko musu su dauka su ta yi madalla safiya mun dawo kanki wato uwal gidan ali hajiya abarta ta kungiyar mata agaji shin matan kungiyar taki yan kasuwa ne koko shin wani irin mata ne ke cikin kungiyar taki kungiyar oh, gatawa mata da kala a ciki kun san in an ce kungiya kenan an ce kowace mace akwai nata abin da za ta yi kungiya dai mun ka tambayi wani furoshi ya zo sai mun ka tambayi bashi mun ka gyara takardu da mun ka gyara takardu an ka hada mana hanya wadda za mu bi ta wannan kungiyar inda za mu cin unhwanin wannan zaman mu na kungiyar mata da mun ka gyara takardunmu muka tai muka sami wani furoshe furoshe kenan sai ya taulaha muna matan da akwai sai mun ka kasansa kuɗi ko wuce aka bata to wance ke ga abin da zaki wadda ta so 'yan awakinta wadda ta sayo kayanta na tuya su zo illela su ɗauko kayan commerce kai babu da irin abin da ba su su ka rarraba peti commerce an bushi bobe ne duk kowane iri mata ga suka ta su kenan da wannan tallahin da muka samu da shi matan nan suka samu suka bunƙasa wasu in sun sayo gushiya sai su yi mai da ita in sun kai mai kuma sai su samu su yi kuli suna samu suna saidawa to kun da muka samu matan na namu sai suka unhwana da wata shekara ta yi kuma sai muka ce to kun ga hakan ga da muka yi tunda muna gani ga tele muna dibe abin da yasa duka kungiyoyi na mata sun bunƙasa yanzu za mu bi da huri mun ka zo wani ha mun kai tambayi huri aka ba mu huri da aka ba mu huri muka tahi mun kai noman gushiya mun ka sa gushiya mu da kanmu mu na ka ɗaukan masu noma suna zuwa su nemi na noma da suka ƙare gushiya mun ka hidda gushiya mun kai buhunan gushiya mun ka kawo da mun ka a'auna mun ka tai muna soyewa muna mai muna kulikuli kudin nan da mun ka tara su mun ka ga jimillar su kuma mun ka samu mun ka raba su tsakankaninmu kowace kwatahi kai sana'a sana'a na alhamdulillahi muka samu da waya kuma in ce muke ƙara da karo da matan mu sun ka ƙara bunƙasa kuma sai lokacin ikon tanja mamadu sai an ka ba mu shanu kowace an ka ba ta saniya bibibi saniya ga bibibi da an ka ba mu alhamdulillahi wallahi da shanun nan akwai mata da yawa da sun ka ta gabas wallahi akwai wata da mun ka ba ta suran nan na sun ka aihu ba mace guda ba ma. To yanzu hajiya kungiyar ko mata ga su suna gudanar da kasuwanci. Shin kuna da hulɗa da sauran kungiyoyin mata 'yan kasuwa? Eh to kamar mata 'yan kasuwa na nan ga ba ni da hulɗa da su sai mata namu waɗanda a gare mu su ka hulɗa da su. Tunda yanzu haka gwada matan ga za a yi kuma in Allah ya so za su samu kowace za ta sami abin kasuwanci yanzu wanga abun shi na ni tsaya ina yi kuma in allah ya yarda in muna da lahiya kwanan ga matan da duk a ciki tare da mu waɗanda a cikin ƙungin ga kowace za ta samu shari kowace cikin matan ta samu jari amma duk da yake mata wani lokaci suna kokawa da cewa suna da karancin jari na sana'a kamar misali safiya idan muka koma a bangaren naka zakari albakari lalle ku ba ku ba da jalle wani irin shara ke gari ka zuwa ga irin matan da suke kuka da cewa ba su da jalle misalin safiya to yanzu irin kamar irin mata wanda suke ba su da jalle yanzu kamar irin wanda na saurara fahimtar da ni ga abin da ita hajiya ta gai zuwa kungiyar ta kenan dama ce gare su na su shiga cikin irin wanga kungiyoyin da irin abin da su ma Allah ya wace musu fuskaci wannan hanya suna iya samu jali suna iya azaz bisa hanya da wadda za su samu jali kenan sai in ce mu irin wannan matan ga kuma hanya nan ta samu gare na ku samu jalli irin wannan shawara kake ba su eh, safiya eh shawara da nake ba su kenan irin wanda ba su da jalli kamar ga kungiyoyi wannan na mata tun da yanzu akwai proje proje da yawa suna shirye suke su taya musu su ji irin wannan mata su ba su tallahi to kenan irin nan na kamata su masu daha su kama su samu taimako mm. madalla safiya idan mun zo a bangaren nake shin kina iya bayyana mana kaman idan kika ɗauko wannan kayan misali kina samun riba nawa idan kin sai da kayan nan naki kana samun gwargwadon hali da biyu da ka ɗauko kayan najeriya gaskiya baka faɗuwa inda ba matsala ka samu haka wata kaya tun da wata ana samun matsala wajen duwan ke gani in an kai maka wani tara haka ke gani dole na ka faɗi amma idan ba haka ne dai salum alaikum na kake samun kayan ka suna hituwa to gaskiya gwargwadon hali kana samu to kina iya gaya mini a yanzu cin safiya wadda matsala ce kike gani a cikin al'amuran kasuwancin gana ke matsala da duya da ka gani ta dai inda haka kana da jarin ka isasshe abu ne mai sauki gare ka ko ba gaskiya ba matsala dai kamar in jarin ka yana karami ke gani an kai maka taron ne tunda idan kuka tu kuka ɗauko kaya ku mata duka inda a cikin mota da an ka gidan da wansu an yi tarbace ke gani in Allah ya sa an kai tarbacen nan kaɗan ka samu kayan ku sun ka heta to akwai wasu matan da ke ka taurin kai in sun ka ka ba su iya ba da kuɗi kiga kenan eh, in aka kawo wurin wata ana iya sabke kayan kenan kiga an ka sabke kayan kiga ko wani tara za a mushi ko a ce kai bilin kayanka to wurin bilin nan suka ga da kuɗin sayan ma da kuɗin bilin wata ran ma ya zo zo zo to sai ka ga to ai goma matar baka da kuɗin da zaka bilo kaya kenan wata ran ma nan ne wani karya jarin zai to mishi kamar yanzu kina iya ba mu dan takaitaccen bayani kan yadda kuke zuwa kuna ɗauko kayan a Nigeria aku kawo da sunan Niger gaskiya yanzu in muka ta yanzu na shirya duk abin da kake so dai haka sai ka so abin ka cikin sauki in kwanoni kake so in akwai robobi sai hijabbai dai har hijabbai na saidawa ke gani tastar musu haka sulbobi na cin abinci duka dai har takalma tuwahin yaro duka ina dukuwa akwai haka duka ina dukuwa ga duya da ka duko suka tuwala ba ka rasa abin da ka samu yanzu safiya kin taba samun wata matsala da ta kai ki ce ma kai ni wannan sana'a bar ma wannan kasuwancin bar ma an bar shi kin taba cin karo irin wannan eh to matsala guda saboda har ka bashi in ka sa kanka in kana ba mata bashi wala wata tana jin ciwon ta baka lokacin da kake sabon dan kasuwa kana samu mai ana dauka ana biyan ka amma dukkan zam jiki gare su wani kaga baka iya ce mai huska kun baka iya ce mai mutunci saboda abin duniya ya baka kaga kuna tare ki gani yana iya hana ma kuɗin dan wala akwai basu kana dama har wata hajji ka goma na bar mata ban iya ce mai mutunci ki gani akwai rigima sai akwai min kwanonin abinci sai ka ɗauko mutum bala wurin ya baka kuɗi akwai matsala bai iya hiddo kuɗi ne ya baka kenan kuri ba kake samu ku da a ce wajen jakka biyu ɗari uku ya kai wajen wata ka faɗi saboda ka juya da wancan kuɗin ba bali ka samu ya gani shi na an matsalan mutanen mu bashi nan duk abu da ka ɗauke shi wala ba iya baka su sai abin ya kai ku wata ran gaɓacin rai kin ga kinin ba a ci gaba ba madalla safiya sake wato dawa kanki eh madama ali hajiya irin su safiya da dama ke cikin kungiyar taki tunda kungiya ce wadda ta hada mata da dama masu sana'a da masu ayyuka daban-daban shin masu irin wannan hali na dokan kaya na 'yan kasuwa ba sa mai da musu balle su juya a matsayin ki na uwa a gare su kamar wani irin jan hankali zaki musu to mun jan hankalin da muka yi musu kamar warke shi sahiya ta haɗi su ma matan da muke tare da suwa suna samun wannan matsaloli tun da sun ce muna hashiya muna ɗauko kaya idan mun ɗauko kaya kin san yau haraka mata duka sai su ce bashi abinda duk an ka ɗauko sai su ce bashi ke kin ɗauko kaya da kwana biyu ki zo ki koma ki ɗauko don ki sami wani abu kya zaka an ɗauke bashi bakwai guda ba a basuwa ba bakwai biyu ba a basuwa ba har su kai su bakwai uku ba su basu ba wallahi nan na matan nan suka fuskanta matsala sosai wallahi tunda kowace ta samu wannan matsala ta zo ta faɗa mini to abin da nika tashin hankalin su in ce to kun ka ga haka nan ku bar ba da bashi ku rage ba su bashi tunda in kuna ba da bashi kenan ku kullum kuna koma baya dalan nan ashirin da zaki ɗauko kwana ga cikin kwana bi ya zan sai cikin wata guda a baki dala goma dala biyar kenan riba kita ta koma baya kenan kuma kasuwanci naki ya rage to kullum ina musu magana ina ba su wannan horo wanga aiki da kuka yi in dai kuna son ci gaba a rage da wannan tun da ni zan haɗa miki na hwara da dala goma goma akwai garin da ni taso ni azama mata kamar gurfa mai irin waɗanga da dala goma da dala ashirin lokacin da president tanji ya yi tahiyar kwarin ko da ya zo abin da aga mata miliyon ɗari da idekin da ni initiative wadda ni yi can ita ta initiative ne zaka ni gwada mana mata idan an kira mu oni ho de development social na nan ga ni ceto mata abun da ni sani shi ko yanzu za ni gaya muku kenan idan kun bi ni in Allah ya yarda da dala dalan nan da dala biyu biyu nan ko wacce za ta samu unhwanin kanta to mata da yake suna ɗauka suna ba da bashi wasu su yasa duk sai su kari kya shi abin da ya sa sahiyan nan ta faɗi haka nan na wannan bashin da suka basuwa shi ka sa su kare kuma shi alhali shari duk inda ya zan karamin shari na akwai matsala gare shi dan ki ce sai ki yi wanga sai ki yi wanga sai ki yi wanga ciki to ba zai isa ki ba kenan dole zaki karewa dole kuma sai kya koma bi dan wani kenan dole sai an yi wani tallafi to kaman a lokacin da aka samu ita wannan matsala ta cutar covid-19 ko da yake an zaka ma'ana cikinta shin yaya kika ji a game da al'amuran ki na kasuwanci safiya gaskiya ba mutum guda kowa ya saboda babu shiga babu hita kina abin da a ka yau da gobe kana ɗauka kana ci zai ƙare babu hita babu shiga duyar kake inda kake tamani ka ka ɗauko abin da zaka ɗan samu babu shiga to ya za ka yi kina kana zaune ina abu zai shigo ka bai shigo ka kina akwai matsala matsala dama wasu wala zama sanadiyar karya arzikinsu an samu karon dan wani ko sati guda kai kana zaune wala sai arzikin ka sai jarin nan naka ya tabu saboda baka juya balle ka samu kenan dole kuma ka ci ko kana da mai ci shekaru yau wata lalura ta to ciwo wani abu wani biki dole ka dauka cike kai to in ka juya cikin riban nan sa kai komi to da baka juya ba ma kana nan zaune kenan dole naka ci cike ka sha ciki wato hajiya abarta ya kuka yi kuka shawo kan wannan matsala a lokacin da wato wannan cuta ta zo ya ne kuka yi kuka yi ku da matan kamar wani irin jikas ko kuma in ce ya ne ka tarbe ta to wallahi wannan cutar dai lokacin da covid kenan ta zo sai mu ce dai mun yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma ubangiji Allah ya ƙara tahiyar mana da ita Allah ubangiji ya ƙara ɗauke mana ita tunda da wannan cutar da ta zo hi sibilillahi tsakani da Allah kowa ya shishiki mata sun shishiki dan babu wanda ka zuwa illila balle ki zo sakkwato an liƙe furanciyar akwai masu tahiya ha'udila mace zamana take babu sana'a babu kai da kawwa kenan dole na sun ka sami ragani kwarai kwarai mata sun sami ragani hi lahi tsakani da Allah dan masu karamin shallin nan da nan sun ka canye shi kenan mu gaskiya cutar nan ta kofi dikin nan ta kawo mana ragani kwarai kwarai kwarai ga mata tunda babu sana'a babu hita shiga da hice ki ce yau na ta yi gari kaza na dauko yau na ta yi gari kaza na ɗauko in sai suwa kenan zamana kike gida tunda ke ma kina tsoron kanki kuma kina tsoron ki zo ki ɗauko ki zaka ki shafa ma yan uwaki amma yanzu muna so ga Allah subhanahu wataala muna nan kuma muna rekur idan inda za a samun kuma abin da za mu da wannan inshallah in Allah ya da za mu tada wannan koma yanzu da yake abin ya sauki matan sun dawo ana ci gaba tare da amfani da hanyoyin kariya da sauransu a yanzu kai da abin ya yi sauki kallawa da abu ya yi sauki mata kowace ta dan samu kuma ta fara tahiya suna ɗauka kayan su yanzu dai an ce miki kalla bismillah yanzu dai wata azumi na kin ga mata wanda suka zuwa suna kwaso wa maskinan su kayan su na na na gumba na koko suna ta ɗaukowa suna ta ƙuƙullawa suna tarawa sai da za su yi kenan unhwani za su samu ubangiji Allah shi kara musu unhwani bisa fitar da za su yi. To madalla kahin mu ci gaba da muhawarar tamu a yanzu sai mu saurari wato tarihin wata mata wadda ake kira da suna Hawa'u wadda take gudanar da al'amuranta na siye da sayarwa wato a birnin Yamai. Uwar 'ya'ya hudu, Madam Hawa'u Mummuni mai shekaru talatin bayan karatun firimari da sakandare ta yi karatu a Irima ta kammala karatun diplomar marketing a shekarar 2013 wacce daga baya ta soma aiki a wani kamfani Madam Hawa'u tun tana karamarta take sha'awar yin sana'a a shekarar 2015 ta soma shiga duniyar sana'ar kayan miya rigunan ɗari da fara. Yanzu haka ita ce shugabar kamfanin Ihsan. 2015 wanga na fara da shi yaji da da su citta garin citta da garin tafarnuwa da tanka tanka ina yi mai daudawa da wanda bai daudawa kuma ina yin kamar mai kai masu cin aron da wanda ba su cin aron ɗanɗano kenan dama ina da kamar ra'ayin harkar saƙan nan ni ce to ni ma ina so in sai ni to ni ina so in yi irin na 'yan Nijeriya da na gani da ake na 'yan makaranta a sa sunan makarantar yara kuma sunan yaro da kalar tuni in yaro da hula kuma da fara akwai fara ita ma na fara ita ma gaskiya alhamdulillah sai in ce ma kamar yanzu dai farar dai mashi Allah tana shiga sosai ta ma yi shiga buskan da su kayan miya shi kayan sanyi ban cewa bai shiga shi lokaci ne gare shi sai da sanyi ya zo daga sanyi ya huce sai da ina da koman sai in ta yi kama sanyi yanzu in kun babu koman su kuma sai in tattara rarrahe yan aishi shigar kayan madam hawa'u cikin kasuwa ya fara ne daga manyan shagunan babban birnin Yamai da fara da na fara nan fiti marshe na ta yi wurin masu lai zaliman taso inna in ta yi in gwada musu ga yanda kayan yake nan dai sannu sannu har suka fara ɗauka har ya kai wata ranar kai nan dan takusa nan su ma suka ɗauka suka ce mini me mi zai hana in samu kamar ambalaj irin yan buwat buwat in na in fara sa ciki sai na fara da etiket ina yi cikin sama wata takarda yusu sai in sa sunan abun sai guda a nan cikin su mini proposition ya ce mini mi zai hana in ta in yi lccm ya ce sai in sa ga cikin kayan yaji na na ta na samu ransan yama na samu na yi shi duka an 2015 ne na yi wannan na yi su baki daya har ya kai da puwa ma duka komi da komi gashi na jikin tiket duka akwai da nimero na da rccm in sannu sannu dai a hankali yana tahiya suna komande kuma mutane masu zuwa ma cikin su tun da sai in ce daga nan dai dan takusa nan ne dai mashi Allah mutane suke ta ganin prodina in sun dauka wasu ana tura musu ha exterior ana tura musu duk yadda kake kakan fuskanci matsala a cewar madam Hawa Umummuni ta zana mana matsalolin da ke taka mata birki cikin harkokinta matsalar da muke samu kamar zaren yanzu na ga munan bamu da zaren sai can Nigeria sai kuma mashin din kayan sanyi in ta yake inda bai yiwa in ta yi presentation tunda na san da yanzu haka in ta yi na nuna kamar equal equal za su so za su yi dai to koman in nan da za su yi ni kamar ba mu da karfin yi ɗawainiya da kayan wanda mutane za su yi tun tunda yanzu haka akwai nan equal manuja ta ina yi musu to su ma bangaren su muna samun matsaloli wani bi mu samu command what in say si manke a ce babu su barantana lokacin da aka yi harkar yayin corona inga daga Nigeria ake kawo sunan mu da su sai su yi wahala ko kuma wani bi ma daga kamfanin ma sai a ce babu sun yanke sai kuma kuma harkar itiket. Sharifa, ‘yar uwar Hawa'u ce, ta yaba sosai da ƙoƙarinta. Gaskiya na yaba, tana ƙoƙari sosai, tana aiki ƙwarai, tana wahala, kuma aikin balle na hara yana da wuya ƙwarai sai an ɗauki lokaci gyaran shi, kuma su masu tafarnuwa sai an tsaya, an hudda duwatsu, an hudda dauɗa, an gyara sannan a yi shi. Muna taimaka ƙwarai muna kama mata aiki, kuma in tana yi muna sa hannu muna tattaya ta, muna ganin ci gabanta tunda tana imana, tana sai muna kaya tana mana komi da muke so. Maman Bashir da ya zo sayan fara yana mai cewa. A hajiya hawa bar kasuwan kasuwanta mai kyau fara take yi special wanda ko ina mutane na ya ba su na saye. Fara shi ne barma ja precisa buku. Dan na ci ne so guda ni kullum ina so ko yanzu ma da nan akwai da sayan ɗauka mu ta gida. Mai malar zama ba ba fara ɗaya ba ne. Akwai abubuwa da yawa wanda take yi. Su ki sa akwai kokari mata na yin kasuwanci balle ita hawa wannan. Ba na san tun ba yau ba kasuwanci take yi tun tana haikar mata ta girma. Ga hawa umarni zaman hannu banza ba ba na mace ba ne. Sana'a za ta sa ka ci gishin kanka ba sai aikin gwamnati ba. Hawa'u ta bar aikin gwamnati ne don ta gwamnati sana'ar hannu. Yanzu haka ta samu kimanin shekaru shida zuwa bakwai tana kasuwancinta wadda ta halarci kasuwar Barja Koli biyu a nan babban birnin Yamai. Madalla idan muka dawo a nan cikin ɗakin magana kun ji dai tarihin na Hawa'u wata 'yar kasuwa wadda take a birnin Yamai. Shin Malam Zakari menene ra'ayinka a game da tarihin Hawa'u da muka saurara? To, ra'ayina na eh, mata ce na gani mai kokari wadda ta tsaye da kanta wadda ke son ta ci gaba kuma tana da kokari sai kuma mutu watan Allah karasa ta ci gaba ka eh kuma sai ta samu kama an kama mata nan ne aka ta tallata mata kayanta kuma ta samu ta ci gaba kenan kaga mu mun shi daɗi haka nan kuma har da shi ta tayar da haka nan ita ma elero ko to mun shi daɗi haka nan kuma muna sa a samu hawa da madalla mun gode zakari safiya shin ya kika ji da tarihin na hawa'u gaskiya masha Allah barakallahu tarihinta ya burge ni saboda ina son mace mai kokari wadda bata dauke kanta da wata abu ba ka ka ka samu ka naka na kanka wanda zaka alfahari da shi kin baka dogara da nuku wanda zai baka ka hangi wani da abin da ya samu kai baka san yadda ya samu ba to ya zaka hangen shi kai ma sai ka tashi Allah bai mance da kowa ba kai ma sai ka tashi ka nima Allah ya wadda ya ba wancan ya baka sai kai ma ka yi yadda wancan ya yi ka gani amma yawanci da sai kai ta hangen abin da wancan ke gare shi ba haka ne kai ma ka nema ka samu kagan kene ita bata dauki kanta kaga tana cikin aikin gwamnati ta bar shi ta saka ta nema nata kenan nan aikin da take gaskiya ya burge ni eh hajiya abarta kin ji tarihin na hawa'u wata 'yar kasuwa a birnin yamai shin yaya kika ji da wannan tarihin me ki bisan shi wallahi ra'ayi na na ga hawa'u ta birnin mai ra'ayin ya birge ni ya birge ni na shi daɗi me yasa ni shi daɗi ɗari bisa ɗari bata zara ruwa ba bata mai da kanta ita wata ciyata ta tashi ta kama kanta tana kukullawa da kaɗan kaɗan yanzu wani ya an ce mai ka tsaya kai aikin hwara ta za kai kai hwara za ta kamin kuɗi to ai za hwara ta kama kuɗi dibin za kai hwara mita ta hwara ko ta kawo kuɗi sana'an nan da kaka samun dala dalan nan tana kawo maka kuɗi kamar bisa mayan kayan nan da muka ɗaukowa da muka tahiya mu taimaka ɗauko tana ka kuɗi ni yanzu haka magana gare ni ka miki yanzu haka in ki tahi ina da yarinya guda dubara kalla bismillah ko da aka cewa an yi sallar sahi yaga dan wake an ƙari kwai da kwai an soya dankali an ƙari ita fara an soya ta tun da dare an kukula ta an cika so wajen kashi shidda suke yanzu in ki tahi in kakin bisa yanzu ha azahar za ki zuwa ki iske su ar'ashe ar'ashe an ciccika mayan bokiti ne amma kan a ce miki magari ba ta yi kusa karfe hudu wannan abin ya kare kenan ni gare ni abu na mai mahimmanci wannan sara'a mai darasha ta tunda ni ma ina nan ina dibi yanzu bisa ga matsayina ga abin da ni kai in samu kuma gaba waɗanda za su tallafa mata sana'ar gar ta kai ta yi haka na. Madalla, shin yanzu hajiya a barta a ganinki menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa matan ga 'yan kasuwa an dawa musu sun bunƙasa al'amuransu na kasuwa mata abin da ya kamata a yi yanzu muna nan muna kira ga gwamnati in sha Allahu in sha ma'aiki Allah za a dawa mana ga mata kowace mace za a dawa mata idan kuma kakin a baki abin da za ki taulahi za a yi musu horo horon nan da za a yi musu kowace bisa abin da za ki za ki sanin in abin dala goma ki zo ki ɗauko ilila abin nan da ke ɗaukon dala goma dala nawa zai kai miki shi nan cikin garin kwanni ki hidda shi in masara ta kika ɗaukowa an ɗauko miki buhu nawa kin san ko nawa ki ɗebe kuɗin kiɗin ɗauka tiya ta masara kin san nawa zaki saida ta dala nawa na ki ɗebe ciki kenan da ikon yarda Allah muna son wannan za mu mata horo bisa ga haka nan bisa su san da sana'a nazarita iyawata ba ci an kai in ki zo ki ɗauko abin dala goma a bari in zaka in sai sai dala goma kenan kya faɗi ga kuɗin tahiyaki ga kuɗin riba ki gwan gado sai kya mai rasu a kote ki mai da su ganga yannan ki san waɗancan kuɗi da kika sana'ar su su ko ga su dan gobe ki koma ki ɗauko in si do sit sa'annan sharin ki za shi albarka insha Allah madalla abarta mun gode kwarai da gaske safiya mice ce shawarar ki don ya zamanto cewa kasuwancin ɗiya mata a ƙwanne ya bunƙasa to abin da an shawara ta gaskiya yadda hajiya ta ce na omu ana son taimakawa gaskiya idan an ka samu taimakon nan abin ya ci gaba gaskiya abun mata gaskiya tabarkalla masha Allah bulli dai kwanne da suke hijigga da hice Najeriya gaskiya akwai wasu hanyar mu suke tahiya da zaka nima ina bisa kan tahiyan yamma yan kai kululi tarmus wallahi abubuwan dai ne kawai suka zame da suka zan mhm, mhm. Allah ya taimaka biya malam zakari albakari mice ce shawarar ku don ya zamanto cewa kasuwancin iya mata ya bunƙasa ƙwanne. to amurka ce musu kamar ya kamata a san ita kasuwa ko mi ta kaso me za a kawo mata kamar kisan mahiyawa mata inda aka guda tana yankin tana zan cantar masu da minan sai a zama to kowace mace ta samu ɗan jilinta tarmas za ta kawa ki ga ba a dace ba a jin daɗi haka nan yanzu kenan in tana tarmas ki nemi wani abu kuma da aka bukata hmm? ke kuma ki sau ki sake hanya da nata ka ayi eh, guda wata kuma can ta ɗimi wata ita wacce ta ne wata hanya ta daban to kenan in ana haka nan za a dace amma an ka zo an ka dungume wuri guda kenan abin bai ci gaba babu ci gaba mahi yawan matsala kasuwar mata kenan da shi matan ko wani ban taɓa wurin fashan ka ba ko ce mata kai sun ta san abun da lokacin da yanayin da abun da ake so kamar yanzu ga azumi tarmus nan da kwanonin abinci sun yi daraja ga mata su ke ba da kuɗi da wasu kayan bale yanzu in aka ce azumi ya kun 20 yanayin kayan yara haka inda kana ɗauko su gaskiya kuna alhamdulillah kana samu da takalma haka na yara tun da sallah ta gabata eh duk sannan wannan duk gaskiya abu ne mai wanda suke hidda ka ta ai cikin irin wannan lokaci duk da ya bai wa na azam abu guda ne da ake so ga wannan lokaci tunda a ce takalma kayan yara wani ba su kaɗai ne ba akwai wasu abubuwa da aka bukata na lokacin azumi da lokacin sallah ya kamata ke kuma sai ki nemo wani abu daban ki bar wanga abin da kowa ke yi ki bi to hanyar ki daban ki aza sai ki ganin nan da ke kuma ki dace amma kun ka dumu mai wuri guda hanyar tusha take. Hmm. ina ganin cewa duka duka dai wato anan muka zo karshen shirin namu na yau na hilin mata wanda ya yi tsokaci kan mata da kasuwanci wani kalubale ne ke tattare da kasuwancin iya mata a birnin kunne kamar kuka shi daga bakin wato bakin namu da suka bada shawararsu daban-daban kuma da muhawarar ta kasance ya kamata a ce mata sun kufa wurin samun horo tun da bacci kina kasuwa idan baki san ba yadda zaki juya riba yadda zaki juya 20 ta kawo 30 ko ta kawo 40 akwai matsala kenan mata 'yan kasuwa su mai da hankali kan shiga cikin kungiyoyi tunda ta nan ne suke samun horo ta yadda za su ci gaba da ayyukansu sannan kuma komi suke zamanto suna ƙarƙashin babbar kungiyar nan ta 'yan kasuwa ita kungiya ce wadda ke tare da su tana rakiya su tana nuna musu hanyoyin da ya kamata a bi a kawo ci gaba a cikin al'amuran kasuwanci haka zalika matan sun koka da cewa suna da matsalar jari kenan a nan ma duka da a cikin idan an kasance cikin kungiyoyin nan za a samu hanyoyin da za a bi don a samu wato a karfafa wannan jallan a madadin bakin namu cewa da safiya umaru yal kasuwa a nan kwanne da kuma zakari albakari wakili na wato babbar kungiyar kasa ko kuma in ce cibiyar kasa ta kula da kasuwanci chamber de commerce da kuma uwar gidan ali hajiya abar turfa'i shugabar kungiyar mata agaji da sunan bakin namu gaba ɗaya nake isar muku da gaisuwa ku da kuke biye da mu so da kawa sannan kuma kuma bakin namu an gaishe ku dokar da kuka kasancewa tare da mu a cikin wannan muhawara ta filin mata amma kahin mu yi salama da ku kwata-kwata za ni barin ku da shirin namu na shi sai kuma wani lokaci in Allah ya yarda. Nadia, kina nan? Ta hmm, Allah Nadia kai maka ne na shiga uku. Subhanallah, isa ni sanu mana. Me ya same ki? <laughs> Makwabciya wallahi ciki ne da ni. Kuma yau da sahe na san da shi da na tai dokan jini, kuma likitan haifuwa ya inganta mini shi. Aike likita ce. Ya ya kamata in yi, ina da ɗa ɗan wata bakwai wanda kuma nike bawa nono. Kai makani da Allah yaya zan yi da raina. Tsaya dai na kuka shara hawayenki. <coughs> Jaririnki Nono kaɗai ne yake sha komi? Eh, nonon uwa tsantsa nike bashi. Don me kika tambaye ni haka? Ya kamata ki kwantar da hankalinki gina. Jaririnki da wanda zai zo in Allah ya yarda lahiya lau za su zama. Ai in uwa na da wani ciki, bai kamata a ce ta tada hankalinta ba, saboda tana ba wani karamin jariri nono. Likitocin yara na cewa in mace na da ciki tana iya ci gaba da ba jaririnta nonon gaba sai lokacin da ya bar karɓar shi. Wannan yana ba da dama da ƙashin nan ya samu ya taru saboda shi ne ke kare yaro saboda nono ne mai albarka da ke kare yaro kuma ya sa ya girma cikin ƙoshin lafiya. <laughs> na ya. yaya hakan zai faru? Kisan da kullum ina ji ana cewa in uwa tana da juna biyu kuma ta ba ɗanta nono yakan iya yin gudun dawa. An ce wai ba nono ba ne mai kyau. Hmm. Abun da kika ji ana gayi kawai maganganu ne da abubuwan da mutane suka sa cikin kansu in dai ke da ɗanki kuna lahiya lau ki ci gaba da bashi nonon shi wadda kike bashi shi har yanzu abubuwan da kika ji mutane sun kai ta gayi kawai an ce an ce ne da abubuwan da suka sa cikin kansu in dai ke da ɗanki kuna lahiya ki ci gaba da ba ɗanki nono wadda kike nan ga bashi shi yanzu ai tun da ɗanki yana da hiye da wata shida ya kamata ki ɗan fara bashi wasu 'yan ƙananan abinci haka da basu da nauyi ya kamata dai ki fara mishi da bashi wasu 'yan koko da ya kabewa hakan ga masu ɗan tafshi-tafshi. Ah. to wannan ina iya yin shi kai na gode wallahi makwabciya ni kin sabke mini wani nauyi da ke bisa kaina zan yi duk abin da kika ce mini amma fa kakki jiran a ce fa da kin fara bashi ya ci yayi ta cin shi haka kwarai kwarai kadan kadan ne zaki fara mishi in kika koma awo ki tambayi likitan yara ya baki shawara kuma ya fahimtar da ke wani irin abinci ne ya kamata ki ba dan danki dan ya samu ya girma cikin koshin lafiya.